Hausawa Top TV tashar al'umma. Amurka ta kashe babban kwamandan kungiyar nan ta Alƙa'ida wato Ayman al-Zawahiri a Afghanistan. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken rahoton yadda jagoran Alƙa'idan ya rasa rayuwarsa kamar yadda Amurka ta sanar da kashe shi. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar cewa ya bayar da umarnin kashe shugaban kungiyar alka'ida Ayman Zawahiri. Harin da aka kai da jirgin maras matuki wato a Kabul babban birnin Afghanistan a ranar Asabar. Mr. Biden ya ce, Ayman Zawahiri ne babban mataimakin Osama Bin Laden kuma yana da hannu a harin wato 11 ga watan Satumba na shekara ta 2001 wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum fiye da dubu uku. Shugaban na Amurka ya bayyana kashe alzawahiri ne a matsayin wato abin da zai kwantar da hankulan iyalan waɗanda suka halaka a hararen da alka'ida ta kai. Mr. Biden ya kuma ce Amurka za ta tabbatar ba a sake wato mayar da Afghanistan wata matattara wato ta 'yan ta'adda ba. Sa'o'i kaɗan gabanin sanarwar da ta shugaba Biden, kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya ce lallai Amurka ta kai wani hari da jirgi mara matuƙi a birnin Kabul kuma ya yi tir da kai wannan hari sai dai bai ambaci sunan alzawahiri ba. Ya kuma ce harin ya saba wa tsarin ƙasa da ƙasa da ya hana wata ƙasa wato kai hari cikin wata ƙasar mai 'yanci wato ‘yancin kai ba tare da amincewarta ba. Sakataren harkokin waje na Amurka Anthony Blinken wato ya ce ƙungiyar Taliban ta sabawa yarjejeniyar da ta ƙulla da Amurka a birnin Doha. Wanda a ƙarƙashinta Amurka ta janye dakarunta daga wato Afghanistan a bara. a ƙarƙashin yarjejeniyar taliban ta amince ba za ta ƙyale ƙungiyoyin 'yan ta'adda su yi amfani da ƙasar a matsayin wato wurin kitsa hare-hare kan wato ƙasashen yammacin duniya ba wane ne zabiullah wato shugaban alka'ida wanda amurkan ta kashe wane ne alzawahiri shugaban alka'ida wanda amurka ta kashe Ayman al-Zawahiri wanda Amurka ta kashe a wani samaman hari da ta kai da jirgi mara matuƙi a Afghanistan. Ana alakanta shi da babban mai tsarawa ƙungiyar Al-Qaida wato Tugu. Al-Zawahiri likitan tiyatar ido ne wato da ya taimakawa wato da ya taimaka wajen wato ƙirƙirar ƙungiyoyi masu da'awar jihadi ta Masar. ya karbi ragamar shugabancin alka'ida bayan kashe Usama bin Laden a watan Mayu na shekara ta 2011. Kafin sannan Al-Zawahiri ya kasance babban hannun daman bin Laden wato Usama kuma ƙwararru ne wato sun yi amannar cewa shi ne jigo wato na tsara harin nan na wato 11 ga watan Satumba na shekara ta 2001 da aka kai kan Amurka. Ayman al-Zawahiri shi ne na biyu bayan wato Usamu bin Laden a cikin jerin mutum 22 da Amurka ke nema ruwa a jallo a tun shekara ta 2001. Kuma ta sanya tukwici da dala miliyan 25 kan duk wanda wato ya kai mata kan zawahiri. A shekarun da suka biyo bayan hararan da zawahiri ya zama fitaccen mai magana da yawun alka'ida inda ya bayyana a bidiyo da kuma wato jin muryarsa har sau sha shida a shekara ta 2007 a lokacin da kungiyar ke fafutukar wato ɗaukar musulmai aiki a faɗin duniya. Kisan nasa da aka yi a ƙarshen makon da ya wuce wato a Kabul ba shine karan farko da Amurka ta kai wa zawahiri hari ba. A watan Janairu na shekara ta 2006 Amurka ta kai masa wani hari na makami mai linzami a kusa da iyakar Pakistan da Afghanistan. An kashe mambobin Alka'ida hudu amma zawahiri ya tsira kuma mako biyu bayan nan aka gan shi wato a bidiyo yana gargadin shugaban Amurka George wato George Bush cewa ba shi da karfin da wato ba shi da ƙarfin da a duniya zai iya kashe shi idan lokacinsa bai yi ba. An haifi alzawahiri a babban birnin Masar wato alƙahira wato a ranar 19 ga watan Yuni na wato shekara ta 1951 kuma ɗan babban gida ne wato na likitoci da malamai. Kakansa Rabi'a alzawahiri shine babban limamin Al-Azhar wato cibiyar addini ta musulunci ta Sunni a gabas ta wato tsakiya. Yayin da ɗaya daga cikin wato babbanninsa shine sakataren wato sakatare janar na farko na ƙungiyar ƙasashen larabawa ta Arab League. Tun zawahiri yana makaranta ya shiga harkokin siyasar addini inda aka taɓa kama shi yana ɗan shekara goma sha biyar saboda zamuwarsa memba na haramtacciyar ƙungiyar 'yan uwa musulmai ta musulunci wato brotherhood ƙungiyar musulunci mafi daɗewa a masar sai dai duk da haka harkokin siyasarsa ba su hana shi karantar aikin likita ba a jami'ar alkahira inda ya kammala karatunsa a wato shekara ta dubu ɗaya. da 1974 shekara hudu bayan nan kuma ya kammala digiri na biyu mahaifinsa muhammad wanda ya rasu a shekarar wato 1995 farfesa ne a fannin wato har hada magunguna a makarantar da wato dan nasu yi matashi ne shi mai tsauraran ra'ayi da farko alzawahiri ya ci gaba da wato bin aƙidin zuri'arsu inda ya gina wani ɗan ƙaramin asibiti a wata unguwa da ke wajen gari wato a alkahira amma ba a daɗe ba sai ya fara wato sha'awar harkokin tsauraran ra'ayi na wasu ƙungiyoyin musulunci waɗanda suka dinga yin kira ga wato hamɓarar da wato gwamnatin masar A lokacin da aka samar da ƙungiyar jihadi ta Musulunci ta Masar a shekara ta 1973 ya shiga cikinta. A shekarar 1981 aka kama shi tare da wasu mambobin ƙungiyar guda ɗari kan zarginsu da yin shigar burtu ta sojoji suka kashe shugaba Anwar Sadat a wajen wani wato fareti a wajen wani fareti wato a alkahira sadat ya baiwa wato masu da'awar jihadin haushi ne saboda sa hannunsa da ya yi wato kan wata yarjejeniya da isra'ila da kuma wato ɗaruruwan masu sukarsa wato a wani samaman tsaro da aka kai kafin kisan nasa yayin wata shari'a wato ta mutane da yawa zawahiri wato ya nuna cewa shine jagoran waɗanda ake zargi har aka naɗi bidiyonsa yana shaidawa wato kotu cewa mu musulmai ne da muka yarda da addininmu muna ƙoƙarin samar da ƙasar musulunci ne da al'ummar musulunci duk da cewa an wanke shi kan zarginsa wato da hannu a kisan sadat an kama zawahiri kan mallakar makamai ba bisa ka'ida ba kuma ya yi zaman shekara uku a kurkuku wani abokinsa da suke zama tare a fursuna wato ya ce hukumomi na yawan wato azabtar da zawahiri da dukansa a lokacin zamansa a gidan yari a masar lamarin da ake ganin shine ya sauya shi zuwa mai tsauraran wato ra'ayi Zawahiri ya koma Saudiya a shekarar 1985 bayan sakinsa. Jim kaɗan bayan nan sai ya tafi fashewar da ke wato Pakistan daga baya kuma sai ya tsallaka makwabciyarta Afghanistan inda ya samar da reshen ƙungiyar jihadi ta musulunci ta Masar. Bayan haka kuma sai ya ci gaba da wato aikinsa na likita a ƙasar a lokacin wato mamayar tarayyar Soviet. A shekarar 1993 ne Zawahiri ya karɓi ragamar shugabancin ƙungiyar jihadin musulunci ta Masar da ta sake wato farfadowar wato da ta sake farfadowa a shekara ta 1993. kuma shine wato ƙashin bayan jagorantar kai wasu jerin hare-hare kan ministocin gwamnatin Masar da suka hada da Firaminista Atik Sidiki. Furofagandar kungiyar ta jawo da hambarar da gwamnatin kuma ta kafa gwamnatin musulunci a ƙasar a shekarun da suka gabata na 1990 wanda ya jawo mutuwar 'yan masar fiye da wato 1200 A shekarar wato 1997 ma'aikatar harkokin waje ta Amurka ta ambace shi wato cewa shine shugaban kungiyar Vanguard of, Con of Conquest wani reshe wato da ya balle daga waccan wato wadda kuma ake tunanin ita ce wato ta kashe wasu masu yawon bude ido wato na kasashen waje a Luzo wato a wannan shekarar. shekara biyu bayan nan sai wata wato kotun sojoji ta yanke masa hukuncin kisa a lokacin da baya nan wato saboda rawar da ya taka a hararen da wato aka kai da dama da kungiyar ta kai hararen kan kasashen yammacin duniya an kyautata zaton zawahiri ya zagaye kasashen duniya a shekaru wato na 1990 don neman wato mafaka da kuma wato kuɗi. A shekarun da suka biyo bayan wato janyewar tarayyar Soviet daga Afghanistan ana tunanin ya zauna a ƙasar wato Bulgaria wato da Denmark da kuma Switzerland. Kuma wani lokacin yakan yi amfani da wato fasfot ɗin bogi domin zuwa balgas domin zuwa falcons da kuma Australia da kuma wato yemen da kuma iraki da iran da kuma philippines a disambar shekara ta 1996 an rawaito cewa ya share wato watanni shida a hannun jami'an rasha a lokacin da aka kama shi ba tare da halastacciyar biza ba a ƙasar chechnya wani rubutu da ake kyautata zaton zawahiri ne ya yi jami'an rasha sun gagara fassara rubutun larabi wato da aka samu akan wato da aka samu akan kwamfutarsa wato kuma hakan ne ya sa wato aka ɓoye ainihin sunansa a shekara ta 1997 ana kyautata zaton zawahiri ya koma birnin jalalabad wato da zama wajen jalalabad da zama wajen da osama bin laden ke zama shekara ɗaya bayan wannan ƙungiyar jihadi ta musulunci ta ƙasar masar ta shiga wato sahun ƙungiyoyi biyar masu ra'ayin riƙau wato a cikinsu har da alƙa'ida na usama bin laden inda suka kafa wato gamayyar ƙungiyar musulunci da ke adawa da yahudawa da nasara Gamayyar ta ayyana fatawa wato da ta halasta kashe Amurkawa fararen hula. Bayan watanni shida da aka kai harare biyu a lokaci ɗaya da suka lalata ofishin jakadancin Amurka a Kenya, wato da Tanzania inda aka kashe mutum 223. alzawahili na ɗaya daga cikin wato mutanen da aka yi amfani da tattaunawarsa ta wayar tarho wato mai amfani da tauraron ɗan adam wajen tabbatarwa bin laden wato da alka'ida ne wato ke da alhakin kaiwa wannan hari bayan makonni biyu da harin amurka ta je bama-bamai a kan sansanonin da kungiyar take horo a afghanistan washe gari zawahiri ya bugawa wani ɗan jaridar pakistan waya kuma ya ce a gaya wa amurka bama-bamanta da barazanarta ba su ba mu tsoro yanzu aka fara yaƙi. A shekarun da suka biyo bayan mutuwar Bin Laden, hare-haren sama da Amurka ta kai sun yi sanadiyar rayukan mataimakan zawahiri lamarin da ya dakile samun damar shirye-shiryensa wato a duk faɗin duniya. A shekarun baya an daina jin ɗuriyar zawahiri ta saƙonni da yakan fitar jefi-jefi. Amurka za ta kalli mutuwarsa a matsayin nasara musamman la'akari da janyewa Amurka daga Afghanistan cikin wato rikicin da wato ya faru a shekarar da ta gabata. Amma Zawahiri ya daina tasiri sosai saboda bullowar sababbin ƙungiyoyin kamar Islamic State da ke wato ƙara samun tasiri. babu shakka za a samu sabon shugaban alka'ida amma ana ganin ba zai yi tasiri kamar yadda wannan alzawahirin ya yi ba to masu saurari dai kun ji cikakken rahoton da muka kama ku na yadda a amurka ta sanar da ta kashe wato alzawahiri shugaban alka'ida da kuma tarihin sa da irin hare-haren da ya kai kafin mutuwarsa to masu saurari me za ku ci dangane da wannan rahoto da muka kama ku mun gode